يقول المسلم رحمه الله فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالعلم النافع هو أصل الهدى والعمل بالحق هو الرشاد وضد الأول الضلال وضد الثاني الغي والضلال الأمر بغير علم والغي اتباع الهوى قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ولهذا قال علي ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم مثل الرضا بالقضاء هل هو واجب أو مستحق على قولين فعلى الأول يكون من أعمال التحديد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 a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci na ranar talata bakwai ga watan rabi'u sani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 kuma wanda ya zo daidai da 11 ga watan hudu shekara ta miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako mako eh? Eh? nawa na ce 11 ga watan hudu shekara ta miladiya dubu daya shekara ta hijiriya dubu daya da dari hudu talatin wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul eh, iraqiyya fil a'mal al wannan kuma shine majalisin mu na 32 ko a jerin gwanin majalisan wannan darasi kuma shine na 76 ibn tabiya yana magana akan gabar haƙuri aiki daga cikin ayyukan zuciya wato haƙuri juriya a darasinmu na ƙarshe mun yi bayanin abin da wannan kalma ta haƙuri take nufi da kuma kashe-kashenta kamar yadda malamai suka yi bayani a littattafansu ibn taimiyya ya kawo wannan batu na haƙuri don zamantowarsa ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suke da alaka da ayyukan zuciya wanda dan adam ba zai samu rayuwa mai daɗi mai nutsuwa a nan duniya ba sai da shi idan babu haƙuri a zuciya to dan adam ba zai taɓa samun nutsuwa a rayuwarsa ba saboda haka haƙuri ya zama wajibi ba wai mustahabi kaɗai ba haƙuri akan abin da zai samu mutum na bashi rai dole ne ya yi ya yi haƙuri kuma akan ɗa'a ta ubangiji ya yi haƙuri ya jure ya yi biyayya ga abin da Allah maɗaukakin sarki ce ya biyayya a kansa kamar yadda zai yi haƙuri ya jure ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi shaidan ya yaƙi sauye zuciya ya yaƙi san duniya ya bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bari malam ya kawo mana maganar mu'az ibn jabal sahabi na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama inda yake cewa alaikum bil ilmi fa inna talabahu lillahi ibada ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم معاذ بن جبل الله يقال مسير سيردا yace alaikum bil ilmi na hore ku da ilimi na umarce ku ku nemi ilimi fa inna talabahu lillahi ibada domin neman ilimi ibada ce ga Allah wa ma'rifatahu khashiya sannan sanin ilimi samun ilimi yana gadar da tsoron Allah wal bahtha anhu jihad sannan bincike akan ilimi jihadi ne wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqa sannan karantar da ilimi ga wanda ba shi da ilimi sadaka ce wa muzakaratahu tasbih sannan bitarsa da tintintini dangane da shi tasbihi ne ga Allah bihi yu'rafu Allah da ilimi ne ake sanin Allah wa yu'badu har ma abauta masa wa bihi yumajjadu Allah wa yuwahhadu da shi ake girmama Allah da shi kuma ake kadaita shi yarfa'u Allah bil ilmi aqwaman Allah yana ɗaukaka wasu mutane a dalilin ilimi ya ja'aluhum lin-nasi qadatan wa a'imma ya sanya su shugabanni jagorori na mutane ya taduna bihin mutane na shiryuwa ta dalilinsu wa da ila ra'ayihim mutane na riko da ra'ayinsu da tunaninsu malam ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace faj'al al bahth 'an al-ilm min al-jihad mu'adh ibn jabal Allah ya kara masa yarda ya sanya bincike dangane da ilimi bincike akan ilimi ya lissafa shi a matsayin nau'i na jihadi wala budda fil jihadi min sabri wanda kuma duk zai yi jihadi to dole ne ya samu hakuri da juriya a zuciyarsa ma'ana duk wanda zai fita neman ilimi to dole ne ya yi hakuri ya yi juriya ya daure ya hakura da babu ya hakura da rashi ya hakura da abinda duk zai ci karo da shi a wajen neman ilimi na wulakanci ko bacin rai waɗannan abubuwa duka su hana shi wato neman ilimi ya jajirce ya ga ya same shi domin wannan jihadi ne jihadi kuma sai mutum ya danna zuciyarsa wani haza kala ta'ala saboda haka ne Allah ta'ala yake cewa wal asri innal insana lafi khusr har zuwa ƙarshen sura wannan sura ita ce suratul asri ita ce surar da imamu shafi'i Allah ya kara masa yarda yake cewa da a ce mutane za su yi tunani لو تفكر الناس nasu fi hadhihi sura lakafathum da mutane za su yi tunani dangane da wannan sura ma'ana su fahimce ta fahimta ta kwarai to da wannan ma ya ishe su da wannan sura ta ishi ta tsara musu rayuwa ubangiji a cikin waɗannan kalmomi ta kaitattu waɗannan jumloli kaitattu ayoyi da ba su wuce uku ba ubangiji ya tsara rayuwar mutum ya tsara rayuwar ɗan adam ya tsara masa hanyar da idan ya bi ta zai samu tsira zai samu rayuwa mai kyau a nan duniya kuma zai samu rayuwa mai kyau a lahira a cikin waɗannan 'yan takaitattun kalmomi ko kuma ayoyi guda uku ubangiji ya nuna wa ɗan adam abin da yake daidai ya kuma nuna masa abin da yake ba daidai ba ubangiji ya yi rantsuwa da al'asiri wato zamani wannan kalma ta al'asr malamai sun yi sabani wajen ba ta ma'ana wasu suka ce ana nufin zamani ka cokam ana nufin addaru domin duk abin da yake faruwa na abubuwan mamaki suna faruwa ne a cikin da'irar zamani ba sa fita daga zamani abin da duk zai samu dan adam na jin daɗi yana samun shi ne a cikin da'ira ta zamani abin da zai same shi na rashin jin daɗi yana samun shi a cikin da'ira ta zamani a cikinta ubangiji yake samar da wasu halittu a cikinta ubangiji yake karɓar rayukan wasu a cikin wannan da'ira ta zamani ubangiji yake ɗaukaka wasu mutane a cikinta kuma yake kaskanta wasu a cikinta ne ubangiji yake ba ma wasu lafiya wasu kuma ya jarrabe su da rashin lafiya wasu ya ba su samu wasu kuma ya hana su ya jarrabe su da talauci duk wasu taqallubat taqallubatul ahwal jujjuyawar halaye daga wannan zuwa wancan suna faruwa ne a cikin da'irar zamani saboda haka zamani yana cike da abubuwan mamaki wannan ta sa ubangiji madaukakin sarki ya yi rantsuwa da shi domin ya nuna maka abubuwan da zamani ya kunsa na ban mamaki ya jawo hankalinka zuwa izina zuwa yin izina da kuma wato wa'azantuwa da shi kansa zamani wasu suka ce al'asr a nan ana nufin wato lokacin la'asar lokacin la'asar lokaci ne wanda yake kamar yadda al-hasan al-basri yake cewa lokaci ne da yake nuna maka alkiyama ta kusa domin a lokacin la'asar shine lokacin da dan kasuwa bayan ya yi sammako ya fita ya je kasuwa da zarar la'asar ta yi to zai fara kuma lissafin me ya samu na riba ko kuma me ya samu na hasara a wannan lokaci idan ya ga abin da ya samu na riba mai yawa ne ya farin ciki idan kuma abin da ya samu na asara ya yawaita ya yi bakin ciki wato kamar ubangiji yana jan hankali ne ga ɗan adam cewa ya yi sauri ya tanadi abin da zai tanada na guzuri tun a nan duniya domin alkiyama ta kusanto iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun kamar yadda Allah ya ce hisabi na mutane ya matso kusa amma suna cikin gafala suna cikin rafkanuwa game da wannan rana ubangiji a wata ayar yake nuna alkiyama ta matso kusa iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar alkiyama ta matso kusa don haka kira wato rantsuwa da da lokacin da asar kamar kira ne zuwa ga mutum cewa ya gaggauta ya duba ayyukansa idan abin da ya tara mai kyau ne to yayi wa Allah madaukakin sarki godiya idan kuma abin da ya aikata ba mai kyau bane to ya sani yana da sauran lokaci bai makara ba rana ba ta faɗi ba alkiyamar ba ta zo ba ya yi sauri ya tuba ya gyara abin da ya rage na rayuwarsa wannan shine hikimar da ta sa in ji wasu malamai ubangiji ya rantsuwa da wannan lokaci na la'asar shi ya sa wato annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya nuna girman wannan lokaci a cikin hadisin sai da ya faɗi mutanen da ubangiji ba zai kula su ba ranar gobe kiyama daga ciki ya ce da mutumin da ya yi rantsuwa bayan la'asar akan wata haja akan wata kadara tashi ya ce wallahi tallahi ga abin da ya saye ta ga da abin da ya karɓe ta alhalin karya yake domin kawai ya ainihin rubta mai saya shiga kuɗin da ya saye ta shi ma a kaza ya same ta to ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam sai rantsuwa bayan la'asar domin wannan yana nuna a girman wannan lokaci shi yasa hatta waɗanda za a rantsar akan shaida ta wasiya kamar yadda ubangiji ya faɗa ya da yake min ba'da salati bayan sallah malamai suka ce ana nufin sallar la'asar idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati ithnan dawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم هزوا كرشان آية Ubangiji يجي ce ku tsare su su rantsuwa bayan sallah da dama daga cikin malaman tafsiri suka ce ana nufin bayan sallar la'asar domin wannan lokaci ne wanda yake da girma kwarai da gaske wasu malamai suka ce wal asri ubangiji yana rantsuwa da ita kanta sallar la'asar din Allah madaukakin sarki ya nuna girmanta a cikin fadar hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ubangiji da yace ku kiyaye salloli sai yace was salatul wusta kuma ku kiyaye sallar tsakatsakiya sallah mafi matsayi mafi daraja malamai da dama suka ce ita ce salatul asri salla tal asr ita ake nufi domin ita ce ta zama kamar shamaki ko katanga tsakanin sallolin da ake yin su da rana da kuma sallolin da ake yin su cikin dare ita ce ta zama a tsakatsakiyar su shi yasa ubangiji ya kira ta salatul wusta ambatanta ita kadai bayan ta shiga cikin jumillar kalmar as-salawat da ubangiji ya faɗa hafizu ala salawati sallar la'asar ta shiga karkashin wannan kalmar amma duk da haka ubangiji sai ya sake ware ta ita kadai ya ambace ta was salatul wusta wannan yana nuna maka martabarta da girman ta da falalarta a cikin salloli shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man fatahu salatul asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu wanda duk sallar da asar ta kubuce masa kamar yayi asarar iyalinsa ne gaba daya yayi asarar dukiyarsa gaba daya wanda yana nuna maka girmanta a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man fatahu salatul asr faqad habita amalu wanda ya bari sallar asar ta kubuce masa aikin sa ya rushe ma'ana aikinsa a wannan ranar ya ruguje wannan duk yana nuna maka girman ita wannan sallah din ta shi yasa wasu malamai suka ce wal asri anan rantsuwa ne da ita wannan sallah din domin a ƙara jan hankalinka zuwa ga muhimmancinta wasu kuma daga cikin malamai suka ce wal asri ana nufin zamani da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa zamanin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sa babu shakka ya samu fifiko akan zamaninnuka da suka gabace shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana da fifiko akan dukkan annabawan da suka gabace shi don haka zamanin da Allah ya aiko shi a ciki shi ma ya dosani wannan fifiko din na annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran zamaninnukan da suka gabace shi a dalilin haka wannan al'umma ta zama ita ce al'umma mafi martaba mafi daraja mafi alkhairi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ubangiji ya fifita wannan al'umma a kan sauran al'ummomi duka ya ce ko kuka kasance mafi alkhairin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu wa tanhauna 'anil munkari kuna hana mummunan abu wa tu'minuna billah kuna yin imani da Allah ubangiji yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a an-nas wa yakuna rasulu alaikum shahida haka nan muka sanya ku al'umma ce tsakatsaki al'umma tsakatsaki malamai suka ce ana nufin al'umma adala haka manzo sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yazo cikin Sahih al-Bukhari ya fassara ummatan wasata yace al-wasatu al-adlu Allah madaukakin sarki ya yabi wannan al'umma da cewa al'umma ce adala al'umma ce da bata san zalunci ba duk wanda zai bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bi addinin sa sau da kafa har ya kasance cikin ummatul ijaba to babu shakka ya samu wannan yabo na cewa shi adali ne wasu malamai suka ce al-wasat sune al-khiyaru al-udulul khiyar adalai waɗanda suke zababbu zababbu waɗanda suke masu fifiko kamar yadda ake cewa kamar yadda larabawa suke cewa al quraishu awsatul arabi nasaban wa dara awsatul arabi nasaban wa dara suna nufin khairul arabi quraishawa sune mafi alkhairin larabawa amma sai suka yi amfani da kalmar wasaf wannan fifiko da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu ta same shi ne a dalilin aiko mata da manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayin annabinta ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa misalin ku ku wannan al'umma tawa da kuma misalin al'ummomin da suka gabace ku kamar misalin wani mutum ne da ya ɗauki ma'aikata su yi masa aiki daga safe zuwa faduwar rana akan wani lada wata jinga da ya ainihin yarjejeniya da su suka yi aiki har zuwa azahar sai suka ce su ba za su iya ƙara shi aikin ba kuma sun yarda duk aikin da suka yi a baya sun yi a banza sai suka yi tafiyar su ya ɗauko wasu ya ce to su ƙara shi zai ba su wannan ladan da zai jinga da na farko su fara daga lokacin azahar zuwa faduwar rana suka fara la'asar na yi su ma suka ce ba za su iya ci gaba da wannan aikin ba sun gaji kuma sun yarda abinda duk suka yi na baya ya tafi a banza kada a ba su kokobo saboda suka kama hanya sannan wannan mutum sai ya ɗauko wasu ma'aikatan ya ce to ku ku ɗauka ku ƙarashe wannan aiki daga la'asar zuwa magariba zan ba ku ladan waɗanda ladan da na yi jinga da na farko da shi saboda haka suka zo suka fara daga bayan la'asar zuwa faɗuwar rana ubangiji ya ba su ko kuma wannan mutum ya ba su ladan da ya yi jinga da wanda zai ba wa waɗannan ma'aikata duka ce to misalin ku da yahudu da nasara kenan yahudawa su aka fara ɗora wannan aiki suka yi zuwa azhar suka yar suka ce ba za su ci gaba ba nasara suka zo aka ba su aka ce su karasa daga azar zuwa faduwar rana al'asar na yi suka ce ba za su iya ba suka watsar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma ta zo aka danka mata daga al'asar zuwa faduwar rana kuma ta samu ladan duka al'ummomin da suka gabata to wannan ita ce falalar wannan al'umma tana da ladan da dukkan al'ummomi suka za su samu da a ce sun rike wannan aiki saboda haka wannan al'umma sai ta zama ita ce tafi karancin aiki sannan kuma ita ce tafi yawan nada wannan yana nuna girman wannan al'umma kuma ba dan wani abu ba saboda zaben annabi sallallahu alaihi wasallama fiyayen halittu ya kasance shine jagora shine annabi na wannan al'umma don haka wasu malamai suka ce wal asri anan ishara ce zuwa ga wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallama asru risalatin nabi sallallahu alaihi wasallam a takaicen takaitawa waɗannan ma'anoni duka kana iya cewa kalmar wal asri duk za ta kunshe su a nan dai ubangiji yana jan hankali ne zuwa ga abubuwan mamaki da ya halitta abubuwa na kudura da ban al'ajabi da ubangiji ya halitta ya kinsa shi a cikin zamani dan ya jawo hankalin dan adam akan cewa yayi da asari da zamanin nan da lokacin nan daga faduwar rana daga hudowar rana zuwa faduwar gaba daya rayuwar dan adam a nan ta dunkule ta tunkushe a ciki abin da duk yake raguwa na wannan lokaci wani bangare dan adam yake tafiya inna ba anta ayyamun kullama zahaba ba yawmun zahaba muna farin ciki duk sanda muka ga cewa rana ta hudu ta faɗi mun kwana lafiya muna farin ciki amma ko mun san cewa wani bangare ne na ajalinmu ne muka cinye ba saboda haka akwai jan hankali babba cikin yin wannan rantsuwa kuma wannan ita ce ɗabi'a ta ubangiji duk sanda ya rantsuwa da wani abu yana yi ne domin jan hankali na ɗan adam zuwa ga wannan abun zuwa ga wannan abun domin ya yi tunani ya wa'azantu ya ɗau darussa da ƙarƙashin wannan abu saboda haka hudowar rana da faɗuwarta jujjuyawar yanayi ainihin zuwan dare zuwan dare da fitowar rana duk waɗannan alamomi ne da ɗan adam ya kamata ko ya wajaba ya ɗauki izina da ƙarƙashin su Allah ce innal insana lafi khusr wannan shine jawabul qasam ya sa ubangiji ya rantsuwa ko akan me ubangiji yayi waccan rantsuwa yayi ta ne domin ya ce mana innal insana lafi khusr lalle dan adam tabbaci hakika yana cikin hasara bayan ubangiji yayi rantsuwa rantsuwa tana nuna girman abin da aka yi rantsuwa saboda shi sannan sai kuma ya kara da inna inna harfu tawkid ne sannan sai ya kara da lamun lafi wanda shi ma lamun din harfun ne na sauki. wato magana ce da ubangiji yayi kuma ya karfafe ta da ababan karfafawa guda uku alqasamu inna da kuma lamu tawkid wanda wannan yana nuna maka girman abin da ubangiji yake faɗa ƙarƙashin wannan jumla innal insana lalle mutum lalle jinsin mutum kowane mutum lafi kusurin yana cikin hasara kowane mutum lalle tabbaci hakika yana cikin hasara a nan ubangiji ya game dukkan wani jinsi na mutum sai ya ce illallazi da amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai wata wato bil haqqi wata wato bis sabri suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri ma'ana dukkan wani ɗan adam a cikin hasara yake ubangiji ya amfani da kalmar lafi khusrin lafi khusrin bai ma ce innal insana la khasirun ba yana ita innal insana la khasirun amma sai aka kawo fi harfin fi wanda yake nuna azzar fi khusrin wato kamar dan adam a zagaye yake ta ko ina hasara ta zagaye shi yana cikin ta dubu gabansa da bayansa hauninsa da damansa gaba daya zagaye yake kewaye yake da hasara ba yadda za a iya fita daga cikin wannan rintsi na hasara din sai ya haɗa waɗannan sifofi guda hudu mai waɗannan sifofi guda hudu shi ne kaɗai zai iya tsallake wannan asara din shi ne kaɗai zai iya hawa su min tsira wanda duk ya rasa ɗaya daga cikin sifofin nan to yana cikin haɗarin kamuwa ko wannan asara ta auka mata illal ladzina amanu sai wanda ya suka yi imani sifa ta farko kenan wa amilu salihat suka yi ayyuka na kwarai al imanu wal amalu salih wat tawafi bil haqq wat tawafi bis sabr waɗannan sune ne sifofi guda hudu imani aiki na kwarai wasici da gaskiya sannan kuma wasici da hakuri imani da aiki na kwarai abubuwa ne biyu da ba za su taɓa rabuwa ba babu yadda za a samu imani ba a samu aiki na kwarai ba ko a samu aiki na kwarai kuma babu imani dole mai imani wanda imanin imaninsa na gaskiya ne za ka ga alamun imanin a tare da shi za ka ga ayyuka na kwarai a kan gabansa wanda duk ka ga ayyukan kwarai wanda ubangiji yake so ya yarda da su tare da shi to alama akwai imani na gaskiya a zuciyarsa saboda ka waɗannan sifofi guda biyu mutalazima ne ne la yanfaku ba'dhuma an ba sashin su bai rabuwa da sashi a haɗa suke bil haqq وسيتي da gaskiya وسيتي da gaskiya ya kunshi sanin gaskiya din ka santa sannan ka sanar da wani ba zai yiwu ka sanar da abinda ba ka sani ba abinda da ka sani shi za ka sanar duk abinda kuma ka sani na gaskiya wajibi ne wanda bai sani ba ya sani ta hannunka ba ka kalmar wasu bil haqqi yana ya kunshi neman ilimi ya kuma kunshi yada shi shi ta hanyar karantarwa yada shi ta hanyar da'awa duk ya shiga karkashin at-tawasi bil haqq at-tawasi bis sabr wasici da hakuri domin ba zai yiwu ba ka samu ilimi sai ka yi hakuri ka yi juriya ba zai yiwu ba ka yada ilimi ka yi da'awa zuwa ga gaskiya ka hana mutane abinda ba daidai ba ka umarce su da abinda da yake daidai sai ka yi hakuri domin za ka ga ɓacin rai da abubuwan da baka su dole ne sai da haƙuri at-tawasi bil haqqi zai yiwu shi yasa ubangiji ya sa shi a ƙarshe bal ma wasu malamai suna cewa at-tawafi bis sabri da ubangiji ya faɗa a ƙarshe yana nuna cewa gaba ɗaya abubuwan sifofin guda uku da suka gabata ba za su tabbata ba su kammala sai an samu na ƙarshe din in ba a samu haƙuri ba imanin ma ba zai samu ba in ba a samu haƙuri ba aikin kare ba za su samu ba in ba a samu haƙuri ba ba za a iya karanta gaskiya ba ballantana a karantar da su don haka at-tawafi bis sabri ya kunshi dukkan sifofin da ko kuma bukatuwar dukan sifofin da suka gabata zuwa ga tawafi bi sabri buƙatuwa ce wacce take ta tilan talalle dole a same shi to kaga wanda zai yi tintintini dangane da wannan sura zai ga cewa ubangiji ya gama tsara rayuwar dan adam gaba daya domin dan adam abinda ake bukata daga gare shi ya zama mutum na kwarai a karan kansa kuma ya zama mai amfanar da waninsa. an yakuna salihan fi nafsihi wa an kuna muslihan li ghairihi an yanfa'a nafsahu wa an yata'adda naf'uhu ila abinda ake bukatar dan adam ya zama kenan duk dan adam wanda yake tubalin ginin al'umma ce ta kwarai dole ya haɗa sifofin nan guda biyu dole ya zama a karan kansa mutumin kirki sannan kuma mai amfanar da wani ne ba kawai ya zama shi mutumin kirki ba amma ba ruwan shi mutane su zama na kirki ko su zama ba na kirki ba shi duk ɗaya ne sa shi tun da ya tsira kowa ma ya halaka ba abin da ya shalle shi wannan ba dan adam ne na kwarai ba yana za ka sura ta hada bangarori biyu amanu wa amilu salihati fi anfusihim tawasi bil haqqi tawasi bis sabri li ghayri ta hada wanda shine kamalar dan adam ya zama a karan kansa mai kyau ne yayi imani yayi ayyuka na kwarai kaga ya zama mutum salihi mutum na kwarai sannan wata waso bil haqqi wata waso bil sabri kaga anan zai amfanar da wasu nan ma kuma ya kara samun kamala saboda haka surar ta kunshi abubuwan da ake bukata sannan surar kaga tana nuna mutane sun kasu gida biyu da aka ce al'asri ana nufin wannan zamani da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki sai kuma surar ta yi ishara zuwa ga mutane dangane da wannan aike da Allah ya yi a cikin wannan zamani sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka karanci abin da yazo da shi suka karantar akwai kuma waɗanda suka yi wa abin wato ruban kainar kashi kowa ba su waiwaye abin ba kwata kwata ba su yi imani da shi ba ballantana har su karanci abin da yazo da shi ballantana har su karantar wato wanda yayi imani din wannan shine ya fita daga cikin hasara wanda ko bai yi imani ba kasantuwarsa a cikin wannan zamanin ba zai sa shi ya tsira da komai ba zai zama a cikin wannan hasara kada ka ji martaba da daraja da falala ta wannan zamani ka ɗauka shi kenan dukkan wani wanda ya ceto wannan zamani to ya tsira a'a zai iya shigowa cikin wannan zamani amma bai tsira daga cikin hasara ba saboda bai shiga karkashin illal ladina amanu wa amilus salihati ba kuma kaga anan an baso dan adam gaba daya a sifanta shi da hasara wanda hasara anan ita ce hasara ta duniya da lahira duka hasara anan ta kunshi hasara ta duniya da lahira shi yasa ta zo nakira lafi khusrin nakira tana dauke da ma'ana biyu abu yana zuwa nakira ko a yi tankirin sa ko kuma a yi tankirin sa ko a kawo shi kira <coughs> don a nuna maka girmansa abu ne mai ban tsoro ko kuma a kawo shi nakira dan a nuna maka kaskantaccen abu ne wulakantacce saboda kaga zai iya daukan duka ma'anonin biyu wannan hasara da ake faɗa ta kasance kafirci ne ta kasance bata ne ta kasance fita ne daga biyar Allah babu shakka wannan hasara ce wacce ke babba babu hasara da ta kai wannan in ta kasance hasara ce ta mutum ya rike duniya ya saki lahira kaga ya rike wani abu kaskantacce ya rike wani abu wanda bai taka kara ya karya ba ya yi asarar jarinsa gaba ɗaya saboda haka wanda zai rasa imani da aiki na kwarai da tawasi bil haqq da tawasi bil sabr to wannan yayi asara garuma kuma ya rike abin da yake ba ba wanda zai kai shi ko ina ba sannan Allah madaukakin sarki yace wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaqub ulil aidi wal absar ka ambaci bayina ibrahim da ishaq da yaqub ulil aidi abota karfi wal absar kuma ma'abota basira ma'abota ƙarfi ta wajen da'a suna da ƙarfi wajen yi wa Allah da'a suna da ƙarfin zuciya wajen su yi wa Allah da'a wal absar suna da ƙarfin basira kuma na wajen su san abin da yake wajibi a kansu su yi shi su san abin da ba daidai ba su bashi saboda haka al absar ana nufin al uqul ana nufin al ilmun nafi'i ulil aidi ishara ce zuwa ga al'amalu salih wal absar ishara zuwa ga al'ilmun nafi kamar yadda waccan sura ta yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu amanu wa amilu salihati al'amalu salih tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr al ilm an nafi ilmun nafi huwa aslul huda ilimi mai amfani shine tushen shirya wal amalu bil haqqi huwa rashad aiki da gaskiya kuma ita ce shiriya wa ziddul awwal kishiyar ilimi mai amfani shine azzalal bacewa fagamniya dimuwa rashin sanin alƙibla shine kishiyar al'ilmun nafi duk mutumin da ya rasa al'ilmun nafi to zai zama yana ta fagam zai zama yana ta bulumbisuwa ya rasa ina zai sa shi ina ce ta ina zai bi ina ya tafi kuma daga ina yake ba zai sani ba wannan shine azzalal abdalal shine ka bace ka kasa gane hanya ka kasa gane gabas kake ko yamma kudu kake ko arewa sama ko kasa kai ne ga kanan shine abdalal ضد الثاني الغي كيشي النبي kuma shine ainihin wato in bin kin gaskiya a kin bin gaskiya in bin gaskiya mutum ya santa amma ya kiya to sanda aka ce ya kiya to kaga ya san abin da ake so yi da gangan ya kaga akwai bambanci da abdalal abdalal bai ma san ina ya sa gaba ba kamar da iliya azim abu mazi yake cewa ji'tu la adri min aina ji'tu wa laqad absartu qaddami tariqan famashaytu wa sa'asqa sa'iran shi'tu hadha am abaytu kayfa ji'tu kayfa absartu tariqi lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri kaga wannan shine abdalal yace ya zo daga ina ya zo bai sani ba shi dai ya ga hanya a gabansa kawai ya kama bi wa su absartu qaddami tariqan fa mashaytu ya ga hanya a gabansa kawai ya dora kafa ya kama gabansa yana ta tafiya wa ta'atta sa'iran shi'tu hadha am abaitu kuma yake haka zai ta tafiya ya so ko yaki ba zai yi hukuna ba yana nufin rayuwar da ya tsinci kansa a ciki bai san daga ina yake ba kuma dole ya rayu ko ya ci ko ya so kaifa jitu ta yaya ya zo kaifa amsartu tariqi ya ya gane hanyar da yake bi ce lastu adri yace bai sani ba wali maza lastu adri me yasa bai sanin ba yace lastu adri wannan ma bai san ansa wato kaga wannan shine dan Allah adari ce dan mazhaba Allah adariya yace aqaidun ana am maqulu am sa'irun am ad-darbu yasiru am kilana waqifun wad-dahru yajri lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri yace shi wani jan shi ake yi tafiya da yake wanda yake jan shi ko shi yake jan wani shi yake tafiya akan hanyar nan ko ko a tsaye yake hanyar ce ke tafiya da shi ko ko shi da hanyar da a tsaye suke zamani da ke wato gudu da su yace shi bai sani ba me yasa bai sani bai ce bai sani kaga wannan shine dalal shine bata fagamniya bilimbituwa kidibewa mutum bai san ina yake ba me yake yi to wannan sakamako ne na rashin al'ilmun nafi inda da al'ilmun nafi ya san zai san waye halicce shi Allah ne zai san dan me aka halicce shi dan ya bauta ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun zai san al-ghayatu fi hadhihi al-hayat al-ibadatu lillah al-khudu'u lillah zai san gayar da ta sa aka samu samar da shi a doron kasa shine ya bautawa wa Allah kaga zai san wani aiki ne ya zo yi duniya ga kuma aikin da aka ɗora masa sannan kuma ga makomarsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir saboda haka ba zai rika tambaya ina zai je ba to wannan shine ad-dalal al mutum ya san gaskiya amma kuma ya kibinta kaga wannan shine kishiyar al-amalu bil haqq aiki da gaskiya فالضلال العمل بغير علم فتى شيني أيكي با تارد علمي با والغي اتباع الهوى algayyu kuma shine bin son zuciya kaga na farko bai sani ba don haka yake ta irkaniyarsa na biyu kuma ya sani amma ya take sani na farko su ne waɗanda suke wato kiristoci ko waɗanda suka kama tafarki irin na kiristoci cikin wani al'umma kirista bai san abin da yake yi ba shirman su kawai yake yi karansa mai ibada a gurin kirist in ka tambaye shi mai ibada ma bai sani ba ya je coci a yi wake-wake a yi tsalle-tsalle a yi tafi a yi rawa ciki na a fita kaga wannan shine abbalal hanya ta biyu hanya ta yahudawa su kuma sun sani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka san ƴaƴan cikin su karewar salayya ka san ɗanka wanda ka haifa san wannan ɗanka ne kai ka haife shi kai ka sa mai suna wata kila ma akwai kama kama an tsaga kara tsakaninka da shi to haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallama saboda yadda suka karanci sifofinsa amma duk da haka falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala kafir abinda suka sani din da yazo sai suka kafirci to wannan shine al-ghayyu Allah madaukakin sarki ya kore wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama duka sifofin guda biyu annabi ba zallun bane annabi ba ghawiyun bane ba zallun bane batacce bane wanda yake yin abu da ka bai san me yake yi ba ba kuma wanda ya san gaskiya bane ya sake gaskiya wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wan najmi idza hawa Allah ya rantsi da tauraro lokacin da ya fado yayi wokata yace ma dalla sahibukum ma abokinku ko abokin zaman ku shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai bace ba ma'ana bai yi abu da ka ba wa ma gawa sannan ko bai saki layi ba bai saki hanya ba ya san hanya kuma ya saki ta bai yi haka ba saboda haka ubangiji ya kore masa dukkan wannan sifofin miyagu guda biyu abdalal wal riwaya ya tabbatar masa da cewa shi mutum ne da Allah ya bashi wahayi wanda shi ne tushen ilimi mai amfani sannan kuma ya kasance mai aiki da abin da Allah ya dora masa fala yunalu huda illa bil ilmi ba a samun shari'a sai ta hanyar ilimi wala yunalu rashadu illa bis sabr ba a samun kuma shiriya wadda take sanin gaskiya a yi aiki da ita sai da haƙuri in babu haƙuri mutum ya san gaskiya amma zai kauce mata wadda ya za da aliyu radiyallahu anhu ala inna sabra min al-imani bi manzilati ar-ra's min al-jasad dan haka ne sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yake cewa ku saurara inna sabra min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad haƙuri tare da imani kamar kai ne tare da jiki wato matsayin hakuri a cikin imani kamar matsayin kai ne a jikin jiki fa idan ka fa'ar ra'su idan kai ya tsinki ya cire ya fita baran jasadu bin ra'i ba bin nuni ba a gyara baran jasadu ba bana ba baran jasadu ai halakal jasadu idan kai ya cire daga gangar jiki shi kenan gangar jikin ma ta halaka ta gama yawo ثم رفع sautahu sai sai da ali ya daga muryarsa faɗa da yace ala la imana liman la babu imani ga wanda babu hakuri tare da shi kaga wannan zai kara tabbatar maka da maganar da muka faɗa dangane da tafsirin suratul asr inda muka ce wasu malamai sun ce at-tawasi bis sabri shine jima'u sifatil mutaqaddima kulliha idan babu hakuri to duka imanin ma ba za a samu ba shi da abin da yake karfafa mana ala inna ala la imana liman la sabra lahu wanda ba shi da hakuri babu imani tare da shi domin ba zai yiwu a samu imanin ba sai da hakuri da juriya domin imanin shi kansa sai an yaki shaidan an yaki san zuciya wannan shine abin da ibnu taymiya ya koro dangane da hakuri da kuma mahimmancinsa a cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya sannan ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa ammar rida amma abin da ya shafi ar-rida ar-rida bi qada'illah faqad tanaza al-ulama wal mashayikh min ashab al-imam ahmad wa ghayrihim fi bil qada'i abin da ya shafi yarda gamsuwa القنوع بقضاء الله التسليم sallama wa سلم وقدر ubangiji. yarda da gamsuwa da kaddara ta ubangiji yace to wannan bangare ko wannan aiki malamai sun yi saɓani a kansa daga cikin wato almajiran ko mabiya imamu ahmad wa ghairihim da wanda ba mabiya imamu ahmad din ba cikin sauran sauran malaman mazhabobi sun yi saɓani game da wannan aiki na arriba bil qada'i hal huwa wajibun aw mustahab sun yi saɓani shin wajibi ne ko mustahabi ne ala qawlaini bisa magana biyu wato wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce mustahabbi ne a nan kamar yadda wani malami yake cewa <clears throat> walaisa wajiban ala al'abdir rida bi kulli maqdiyin walakin bil qada li'annahu min fi'lihi ta'ala wa zaka min fi'li alladhi taqala akwai bambanci tsakanin arrida بالقضاء والرضا بالمقضي akwai الرضا بالقضاء akwai الرضا بالمقضي yarda da shi aikin shi hukuncin na ubangiji da kuma yarda da abin da ya hukunta abubuwa biyu ne akwai aikin Allah akwai kuma abin da aikin ya haifar an gani yarda da aikin Allah wannan wajibi ne ko ba wajibi ne wannan wajibi ne wajibi ne ba wa yarda da aikin Allah domin aikin Allah duk wanda ubangiji akwai hikima ce babu wani aiki da ubangiji zai yi ba ce a karkashin sa akwai hikima sawan aikin nan ya yi maka daidai ko bai maka ba aikin nan mai kyau ne a zahiri ko ba mai kyau bane ubangiji baya aiki haka nan ya shiryar da abubakar ya tabar da abu wannan duk qada'uhu ne wa qadar akwai hikima ta cikin shiriyar abubakar da kuma taɓewar abu jahal shiriyar abubakar aiki ne mai kyau ya shiryu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai kyau taɓewar abu jahal ya kibin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta masa zagon ƙasa yana kokari ya ma zai halaka shi aiki ne mai kyau aiki ne mara kyau a nan kaga yarda da aikin aikin da ubangiji ya yi na ya sanya wannan shiryayye ya sanya wannan batacce wannan wajibi ne ka yarda da wannan yarda da shi karan kansa abinda wannan aikin ya haifar na ciriyar abubakar da kuma tabewar jihar abu jihar kaga akwai bambanci ina so kwakwalwar ku ta yi aiki ana bil qada'i ay bi fi'lillah wannan wajibi ne arrida bil maqdi abinda ya hukunta din shi kuma kansa to akwai tafsir akwai bayani a karkashin wannan abinda ubangiji zai hukunta imma an yakuna hukman shar'iyyan aw yakuna hukman kauniyan mun yi maganar wannan a baya don haka ku malamai ne anan al-hukmu shar'i da al-hukmu al-kauni imma an yakuna hukman shar'iyyan ko dai abinda ubangiji ya hukunta din hukunci ne na shari'a kamar ubangiji ya farlanta mana sallah farlanta mana sallah hukuncin sa ne ko ba hukuncin sa bane qada'uhu ne wajibi ne mai yadda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne ubangiji ya fallanta mana zakka wajibi ne mai yadda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne ubangiji ya fallanta mana ya masu gaskiya wajibi ne mai yadda da wannan ko ba wajibi bane wajibi ne mai yadda da qada'u wajibi ne mai yadda da al-maqdi din shi kansa kaga wannan al-qada' ne al-shar'i al-hukm al-shar'i al-maqdi huna hukmun ne shar'i wajibi bane saboda wannan ba qadiyyun ne shar'i ubangiji ya haramta kisan kai bi ghairi haqqin ubangiji ya haramta cin mushi ba tare da matsuwa ba wannan duk ahkam ne shar'iyya wajibi ne mutum ya yarda da wannan wajibi ne ya gamsu sawa'un ya masa daidai are ko bai masa daidai are ba ya ji zai iya yi ko ba zai iya yi ba kila ta yarda da wannan akwai kuma al almaqdi wanda yake eh, abin al-kauni abinda ubangijin zai hukunta zai iya zama kauni ne ubangiji ya hukunta wani abin da ya shafi rayuwarka ta nan duniya ba wanda ya shafi addininka ba to kaga shi ma anan ya rabu biyu akwai ma yula'imun nufus akwai ma la yula'imun nufus akwai abin da rai take so zuciya take so dan adam yake sha'awa Agogon da adam baya so ubangiji ya hukunta ya baka dukiya ya baka ‘ya'ya masu biyayya masu tarbiya ya baka matsayi a cikin mutane ana girmama ka za ka so wannan ko za ka so sai an ce ka yi rida a nan ko ba sai an ce ba ya ce maka an huna wajib wannan fitri ne an rida huna fitri ba wanda ubangiji zai bashi matar da yake so ya bashi ‘ya'ya ya bashi dukiya ya bashi kwanciyar hankali ya bashi lafiya kuma sai an masa wa'azin cewa an tarda bi qada'illah ba bukatar haka saboda wannan rida ne bi amrin fitri mula'ibin linnafs akwai kuma allazi la yula'imun nufus abinda ba ba rai ba ta so mutum yana da shi ya rasa ya dawo fakiri ko kuma tun farko ma ita zama fakirin kaga rai ba ta son wannan ko mutum ya kamu da rashin lafiya zazzabi mura ciwon kai ciwon kafa wata dai rashin lafiyarsa za ta iya sa shi damuwa wannan abu ne da ke la yula'imun nufus mutum Allah ya jarrabe shi da rashin wani masoyinsa kaga wannan wani abu ne wanda shi ma la yula'imun nufus wannan duk yana cikin qaza'ullahi kauni ba shar'i ba to anan mutane sun kasu gida hudu dangane da wannan kasan na biyu maratib ne guda hudu martaba ce guda hudu akwai martabatu tafakkur akwai martabatu sabr akwai martabatu rida akwai martabatu shukr martabatu tasakhur shine mutum ya nuna bacin ransa a aikace ko a magance ubangiji ya jarrabe shi da wani abu ya fito yana nuna bacin ransa a fili ta hanyar yayi wata magana mummuna ko kuma ta hanyar yayi wani aiki mummuna wannan shi ake kira as-sakhab bi qada'illah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna man shaqqa al-juyuba wa latama al-khududa wa da'a bi da'wa al-jahiliya wanda duk ya rashi a dalilin rashin da yayi ya rika malin fuskarsa ko ya rika ainihin ya rika yaga taguwarsa ko kuma ya rika yin da'awa kira maganganu irin na jahiliya kaga anan ya nuna bacin ransa ta hanyoyi biyu sai wani bacin ransa ta aiki shine min shakkil jiyu ya dinga yaga rigarsa ko kuma ya rika marin kansa kaga wannan ta bangaren aiki kenan ko kuma ya rinka da'awa bi da'awar jahiliya ya rika faɗar miyagun kalmomi ce Allah kamar ni kaɗai ne kamar ni kaɗai ne me muka yi kamar yadda zaka ji wasu jahilai sun shiga kasuwa sun rasa ciniki sai a ce kai yau kamar mun zagi sama musulmi za ka je na faɗar wannan magana wai bai samu ciniki ba a ran wai sai ka ce mun zagi sama to wannan shine a tasakhkhur wannan haramun ne mutlaqan haramun ne a ce musulmi yana da wannan sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan kaga wannan ita ce martaba ta farko mataki na farko mataki na biyu as-sabr haƙuri haƙuri shine duk da abin yana ma ciwo a rai yana maka zafi a ranka amma ka yi kokari ka danne duk sanda aka tuntube ka sai ka faɗi kalmar ne dai haka ubangiji ya hukunta abinda ubangiji ya kaddara ne wannan baya hana aga kana hawaye wannan ba zai hana aga kana kuka ba da hawaye amma kuma ba za a ji kalmomi miyagu tare da kai ba wannan shine asabar arrida shine mataki na uku shi asabar shi ma wajibi ne wajibi ne kai haƙuri kada a jimi miyagun kalmomi a wajenka kada a ga mummunan aiki tare da kai wannan matakin shi ma wajibi ne dangane da qada'ullah sannan mataki na uku shine matakin ar-rida shine a ganka sharihan nafsi shi abu ya same ka na bakin ciki amma kuma sai a ganka hankalinka kwance ba kai ne ma watakila zaka lallashe su a ga kai abin ya fi shafa amma in wasu sun zo suna nuna alhini kana lallashin su kaga wannan matakin shine malamai suka yi sabani a kansa shin wajibi ne shi ma ko ba wajibi bane shine magana da ibnu taymiya yake cewa hal huwa wajibun aw mustahabbun ala qawli wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce a'a mustahabbi ne dan ba kowa zai iya wannan ba haka mustahabbi ne ba tilas bane a samu ka kai wannan matakin amma kuma an ga kai wannan matakin wannan yana nuna matsayinka ya ɗaukaka gurin Allah sannan mataki na hudu shine martabatu shukri wato musiba ta samu mutum kuma ya gode wa Allah akan kaga wannan shi kuma ai ya dara wancan wato ubangiji ya jarrabe shi da musiba kuma ya gode wani ya ce to ya zai godiya kuma akan musiba musiba kuma ya gode na'am saboda wannan jarraba da ubangiji ya yi masa kuma ya yi haƙuri ubangiji zai ba shi lada zai ɗaukaka martabarsa a zai zama masa alkhairi ajaban li amri mu'min inna inna amrahu kullahu lahu khair in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu in asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu Haƙurin da zai yi ubangiji ai zai dauka kamar tabbata da wannan zai tsara masa lada zai cika masa mizaninsa da wannan to ai kaga wannan ni'ima ce daga ubangiji in ya yi godiya akan ta yayi godiya akan abin da yake ya cancanci godiya an gane ko to kaga wannan matakin shi kuma ya ƙara sama sosai ya ƙara nisa to haka mutane suke dangane da alqada alkauni alqada al bil fi'l hada wajib الرضا shi shine yake buƙatar wannan tafsilin wannan bayanin daki daki wani zai iya cewa to yaya abu daya ta wani bangare ka ji kaso ta wani bangare ka ji kaki na'am zai yi abu guda ɗaya ta wani ɓangaren ka so shi ta wani ɓangaren kuma ka kishi wato misali a nan mutuwar maƙiyinka kuma maƙiyin maƙiyinka ta wani ɓangare ya maka daɗi ta wani ɓangaren kuma ba su ba haka ne kun fahimta maƙiyinka ne ko maƙiyin maƙiyinka kaga in ka duba ta cewa makiyinka ne dama kaga ba za ka damu ba in kuma ka kula cewa makiyin makiyin nan naka da yake kokarin halaka ka ne ya mutu wato kana da wani makiyi can da yake ta sa'ayya zai ga karshen ka shi kuma wannan da ya mutu din wanda shi ma makiyinka ne ko makiyin wancan ne kaga anan ta bangaren kasancewarsa makiyinka za ka ji daɗi ta ɓangaren kuma maƙiyin maƙiyinka ne mai ƙoƙarin halaka ka ka rasa wani mai taya ka yaƙi don kuma sai ka ji ba daɗi kaga abu ɗaya ne amma kuma ta wani ɓangaren ka so abin ta wani ɓangaren kuma ka ki shi malam yace fa alal awwal yakunu min al a'mal al muqtasidina wa ala thani yakunu min a'mal al muqarrabina alal awwal magana ta farko da yace wajibi ne sai ya kasance kenan arrida bil qada'i min al muqtasidi eh, rida yarda da hukuncin ubangiji yana daga cikin ayyuka na al-muqtasidina waɗanda suke tsakatsakiya waɗanda ba su yi watsi da shari'ar Allah ba wa kuma su je can sun zama manya manya ba waliyai manya manya jima jima zama sun yi aiki da abin da ke wajibi in kuma an ce arrida bil qada'i mustahab kaga wanda ya kai wannan mataki ya shiga cikin al-muqarrabina kuma ya shiga cikin waɗanda suka ƙara matsayi har suka kusanci ubangiji sosai qala al-hasan al-basri ar-rida aziz hasan al-basri yace yarda bil qada'i da hukunci na ubangiji abu ne mai wahala walakin as-sabra mi'walul mu'min sai dai hakuri makamin mumini ne wanda da shi zai yaki shaitan da shi zai yaki zuciyarsa da shi zai yaki kaidin duniya ka iya cewa mi'walul mu'min ka iya cewa kuma mu'awwalul mu'min abin dogaran mumini ne idan ya rasa samun rida bil qada sai ya dogara kuma akan hakuri wa qad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li ibn abbas in istata'ta an ta'mala lillahi bir rida ma al yaqin fas'al fa in lam tastati' fa inna fi sabri ala ma takrahu khayran katira an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya faɗa wa abdullahi dan abbas yace in kana da hali kana da iko ka yi aiki dan allah bin rida da yarda da kaddara sama al yaqini tare da sakankan cewa kana iya yin wannan fas'al to ka aikata haka fa in lam tastati in ba za ka iya yin aiki birrida bil qada'i ba fa inna fi sabri ala ma takrahu khairan katira to kai hakuri bisa abin da kake ki wannan yana da alkhairi mai yawa wannan riwaya tana da rauni bata inganta ba wala Allah shi yasa ibnu taymiya ya bude ta da kalmar ruwiya don ishara zuwa ga rauninta ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الرادين لا إجاب ذلك لم كرنت wannan ba za mu tsaya a nan insha Allah sai sati na gaba za mu karanta domin mu ƙara bayani akan wannan gaba ta arrida da kuma alaƙarta da asabru bil qada'i wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce Allah shi gafarta malam ni da ɗan shi'a ne amma sanadiyar wani da ke kawo ni majalisin nan na fahimci sunna amma malam ina son sanin menene ainihin abin da ya haɗa mu'awiya da sayyidina ali faɗa bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan a karatun siyatul kubra mun yi wannan magana a mun faɗaɗa ta inda mutum zai koma ya samu amma a takaice zan faɗa maka abin da ya haɗa su faɗa wasu shaidanu ne wato wasu shaidanu ne waɗanda suka kashe sayyidina usman su ne suka haɗa rigima tsakanin mutanen kufa da mutanen sha domin ba su so a zamu zaman lafiya ba domin samun zaman lafiya zai sa a gano su su suka yi wannan aika aika a yi musu hukunci na wanda ya kai rai sai suka rika iza duka bangarorin biyu domin a samu tashin hankali su suka haɗa rigimar a waqatul jamal wanda aka yi tsakanin rundunar na Aisha da ta sai sayyidina Ali Allah kara masa yarda su duka su suka hada rigimar da ta kasance tsakanin rundunar mutanen Sham da kuma <clears throat> rundunar mutanen Kufa karkashin jagoranci sayyidina Ali Allah ya yarda da su gaba daya bayan kashe sayyidina Usman sayyidina ali shi ya zama khalifa sayyidina muawiya ne gwamna a sham wanda ya jima yana rike da wannan matsayi tun ma kafin zuwan sayyidina umar a tun ma kafin zuwan sayyidina usman bayan kashe sayyidina usman aka nada sayyidina ali a matsayin khalifa sayyidina muawiya bai ja akan wannan matsayin ba don ya san cewa babu shakka sayyidina ali ya fi cancantar ya zamo khalifa na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan rasuwar sayyidina Usman da haka babu inda za ka samu cewa mu'awiya yana da awar shi ya cancanta da wannan shugabanci ba za ka samu wannan ba abinda mu'awiya ya rika magana a kansa shine a kamo waɗanda suka kashe sayyidina Usman a yi musu kitaci saboda shi waliyu dami domin dangin sani shi sayyidina Usman yana cikin dangin sayyidina mu'awiya dukkaninsu banu umayya saboda haka Allah kuma ya bashi wannan dama wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sulfanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da haka yana rike da wannan ayar cewa wanda Allah ce duk wanda aka kashe masa dan uwa to mun bashi hujja ta ya nemi jinin dan uwansa illa iyaka kada ya wuce gona da iri wajen neman haƙƙinsa innahu kana mansura kuma shi ga neman haƙƙinsa wanda ake taimako ne to karkashin wannan aya ta sa shi mu'awiya ya ce to yana neman a bi kadin jinin waɗanda suka kashe sayyidina usman su kuma waɗanda suka kashe sayyidina usman galibin su da yake baƙi ne da suka zo ba yan madina bane sun zo da garuruwa ne kuma ƙauyawa ne ba wasu malamai bane ba wasu habbai bane ba wasu wasu wanda suka shahara da ibada ko wani abu ne yan tawaye ne wanda abdullahi bin saba al-yahudi ya zugo su dan su zo su kawo hatsaniya a musulunci da suka yi wannan aika aika aikar sai suka shige cikin kuma rundunar da ali saboda haka sai suka yi karfi a cikin sa ba za su so a ga a samu sulhu tsakanin bangarori biyu ba domin in aka samu sulhu su kashin su ya bushe da haka duk inda suka ga za a samu wani dan sassauci da su sai kuma su su zuzu wutar su za su je su fada ma waɗancan da fada da sara kaga dole su kuma su ɗauka cewa rundunar da ali ce ta kawo musu hari su ma su tashi domin kare kansu to kaje yadda yadda aka yi yakin ma ya fantsama har ya gawurta wanda da karshe dukan su bangarorin biyu suka yi ta nadama sai da ali har ya mutu yana da dama wannan yakin da ya sani bai yi shi ba to wannan shine in ka karanta tarihi a lisai ba da niyyar ka ka zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam za ka gane wannan kuma su mutane ne wanda suna yin daidai suna yin kuskure abinda mu ahlus sunna muka muka yadda da shi a akidance cewa babu shakka bangaren mutanen kufa shine akan daidai bangaren sayyidina ali kenan bangaren sayyidina muawiya ijtihadi aka samu ta wannan bangaren kuma sun yi kuskure sai dai wannan kuskuren nasu kuma ba shi yake nuna cewa sun zama mutanen banza da za ka zazzage su ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna da rai a lokacin su sa'ad ibn abi waqqas su abdullahi ibn umar su abdullahi dan abbas amma ba a ji sun zage bangaren shi ahlus sham ba bal ma kin shiga rigima suka yi ba sa tare da bangaren mu ali dan sun san akwai yan tawaye a cikin rundunarsa ba sa kuma cikin bangaren mutanen sham dan sun san ijtihadin su akwai kuskure don haka malamai suke cewa aula ta'ifatain bil haqq su ne mutanen sayyidina ali sannan kuma waɗanda su kuma suka fi dacewa su ne wanda ba su shiga rikicin ba kwata kwata wanda suka zama yan kallo saboda haka wancan waɗannan al'umma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabatu alaiha maktasabat sannan waccan al'umma ce da ubangiji ya katange ya kare hannayenmu ba mu yi wannan zamanin ba balle a ce mun yi musharaka da takobinmu wajen zubar da jinin wani to ubangiji ya tsare hannayenmu ba mu zubar da jinin wani ba bai kamata kuma a yanzu mu bata bakinmu ta hanyar cin mutuncin wani ba shin ya halatta idan mutum ya mutu a yi mishi sadaka bayan wani lokaci ya halatta a yi masa sadaka mutsulakan ba tare da kayyade lokaci ba kamar yadda wasu suke yi ita sadaka a karan kanta ta halatta ga mamaci ka yi masa sadaka da dukiyar da ka mallaka ba da dukiyarsa da ya aje ta magada ba kada kwashi dukiyar magada ka ce ka yi masa sadaka da ita ta magada ta magada in an raba gado kowa aka bashi haƙƙinsa to in ma mutum ya ga dama zai iya cewa shi dukiyar da aka bashi gaba ɗaya zai yi mahaifinsa sadaka da ita wannan ganin damun sa ne amma in ba a raba ba bai halatta ka taɓa dukiyarsa ka ba wani limami ko ka ba wasu yan kallo su cinye ba in sun yi haka to sun ci dukiyar marayu innal ladzina ya'kuluna amwalal yataba zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira saboda ka wuce suke ci balbal sannan idan zaka yi masa sadaka bi hurri malika da dukiyarka taka ta kanka to ba sharadi bane sai ka kayyade rana ka ce rana ta uku ko rana ta bakwai ko rana ta arba'in ko ta shekara ko ba sharadi bane sai ka tara mutane a kofar gidanka da safe kowa yana jiran ka zo ka bashi a'a sadakan nan in ranar da aka yi rasuwan nan kaga za ka yi tayi in bari bayan kwana goma ka yi tayi bayan kwana ashirin tayi kuma ka je ka samu masu bukata ka danka musu a ko ina ne ba ma tare da mutane sun san ma ka yi ba in ba shi wanda ka bawa ba wanda ita ce ta sunna ita ce wadda ubangiji zai baka lada a kanta amma wanda zai kayyade rana ya kuma tara mutane a kofar gidansa a ce yau sadaka uku ko sadaka bakwai ko sadaka wannan bid'a ce bata halatta ba ya halatta idan ina sayar da littafi idan na ce yanzu za ka biya ka biya naira dubu in kuma sai nan gaba bayan wata ɗaya ka biya dubu da ɗari biyar barin wannan shi ya fi malamai sun yi saɓani akan irin wannan cinikin ka sa ma abu farashi biyu ka ce in farashin yanzu ne dubu ɗaya amma in farashi ne sai bayan wata ɗaya za ka biya ko karshen wata za ka biya sai ka ƙara dubu ɗari biyar a kai to kaga wannan wasu malamai da suna ga halaccinsa wasu kuma suna ganin bai halatta ba domin akwai karɓar wani ƙari muƙabilin ajal kamar ka ɗaga masa ƙafa ne ka ɗan bashi tazara a dalilin wannan tazara din kuma ka ƙara masa kuɗi kaga wannan shine riban nasiya kamar wanda aka bawa bashi idan ka ƙara masa kwanakin biya to kuma sai ka ƙara masa akan kuɗin da ka bashi bashi wannan ita ce riban nasiya don haka wasu sai suka haranta wannan a hadisin abu huraira suka yi hujja da shi man ba'a bai a taini bai a falahu aw huma aw riba wanda ya yi ciniki biyu a ɗaya abu ɗaya ne amma ya masa ciniki biyu ko yanzu ko an juma to suka ce falahu aw huma annabi ce ya karbi farashin da yake mafi kankanta aure ba ko ya karbi mai ƙari ɗin amma ya ci ba to wannan ta sa wasu malamai suke ganin bai halatta ba wasu kuma suna ga in cinikinsa ɗaya ne wato cinikinsa guda ɗaya ne shi baya sayarwa kuɗi hannu shi ko da yaushe sai dai ya baka bashi karshen wata ka biya don haka shi farashin sa ya dara na wanda za a saya kuɗi hannu amma shi ba a sai ba kuɗi hannun tun farko ma ba zai ce maka ga kuɗin sa yanzu ba ga kuɗin sa an jima to wasu suna ganin wannan bai'a ce guda ɗaya ba bai'a tai ne ce fi bai'a to kaga anan dai abin da duk yafi shine ka guje ma wannan kuma ka san cewa a ka sauƙaƙa wa ɗan uwanka wani abu ne na musulunci kake yi in kana zuwa usratin in kana zuwa usratin fa nazaratun ila maitara idan me wanda yake cikin kunci ne ba ya da shi ka ka wato ka daga masa kafa kai masa jinkiri har zuwa lokacin da ubangiji zai hore masa to kaga wannan wanda zai rika yin wannan shine za ka kuma ubangiji yana albarka albarka a cikin a cikin kasuwancinsa wannan kuma yake cewa ina son ƙarin bayani akan follow up da ake yi wajen neman aiki ko don shiga wata makaranta kuma ya matsayin tawakkali a nan ba ya saba tawakkali tawakkali shi ne al'akuzu bil asbab al-isti'anatu billahi ma al'akuzu bil asbab ka nemi taimakon Allah tare da ne riko da asbab wato yana daga cikin riko da asbab shine ka je ka bibiyi wannan abu an gane ko wannan da cikin al'aqdu bil asbab dan haka baya kore tawakkali wane ne a to kuma wani abu da za a ba ba shine follow up din ba kalmar dai abin da take nufi ka bibiye abin ka ga ina ya kwana shine wani abu kuma da za ka ba wani idan ya kasance wani haƙƙin ka ba zai fita ba akwai wasu miyagu su in ba an ba su ba to ba za su baka ba anan in ka ba su kai baka da laifi su da suka karba su suke da laifi wannan kuma yake cewa ya hukuncin mata maza a wajen gado to wai kuma yana son bayani cikakke wato idan aka tambaye shi dan Allah ka taba gama ta mazan nan kai in ma ka gan shi guda nawa ne a garin akwai wani wani ɗalibi zai yi zai zai zai yi PhD a jami'a mutumin gane ni. sai yake shi zai yi bayani akan hukuncin kunsa mushkil kunsa mushkil wato kunsa mata maza wanda an kasa bani bance namiji ne ko mace ne shi ne malaman suka kira suka ce kai a gane dan Allah ka taba ganin kunsa mushkil ji shi a kauyen ku akwai ba in akwai a gane kana jin za su kai nawa a littafi kawai ya gani to yanzu sai sabila ka zauna shekara hudu ko biyar kana bincike akan abin da zaka je ba za ka samu kowa ba ko haka mutum ba gan shi ba amma ka yi kana kana koyan hukunce hukuncen kun sa mushkil ga mushkil nan gaban ka da yawa abin da malamai suke faɗa kunsa wanda yake mata maza ana masa hukunci da abin da ya fi amfani da shi ko yake amfani da shi cikin gaɓoɓinsa masu tsararsa da wanda ya fi amfani da shi ta nan idan namiji ya fi amfani to namiji ne idan mace mace ne shi kenan wannan shi ne abin da suka faɗa abin da ya shafi matsalar kuma wannan matsalar kace ni ban san wani abu akan wannan to irin wannan kaga har mutum ya ce sai an masa bayani cikakke kai mala abdullahi mai ba da tambayoyi ba tambayar da tafi wannan muhimmanci Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi